hijira 1439 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da yau muna talatin da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai. yau za mu yi darasi na saba'in a wannan littafi wanda shi ma mun taho gangara muna fata muna da rai kafin ramadan mu ga an samu an kammala shi muna cikin bayani in ba ku manta ba a cikin littafin Sheikh Muhammad Bello Allah ya masa rahama bin Usman bin Khori littafin da ya rubuta akan al-Mahdi yana kokari ya bayyana mana wane ne al-Mahdi na gaskiya suwaye aka yi masa da'awar annabta a wato mahdiyanci ba tare da sun cancanta ba ya zo gaba inda yake ta bayanin al-Mahdi a wurin Shi'a wurin yan shi'a waye almahadi to in ba manta ba mun fara magana ne akan wato ainihin zaidu bin ali bin hussein bin ali bin abi talib wanda wato firka ta zaidiya suke jingina kansu zuwa gare shi cewa su shine imamin su to shi ma yana so ya kokarin ya kawo mana cewa shi ma su shi'a wasu cikinsu sun ce ai shine almahadi cikin wannan bayani muke za mu tashi shafi na 385 na jan ba a manta ba قال المؤلف رحمه الله قال له داود بن علي بن عبد الله بن بن عباس يمنع عمر انا ورم با يمنع عمر اكثر ان دوبا نمبا za هذا فيه تصحيح wasawabu ibn ali ya ali amma shi kun san mai rubutun yin rubutu ba a taba masa sai dai a sauka ƙasa a yi bayanin kuskuren da ya yi ba shi muhammad bin da wajen rubutu sai ke cewa ya bina umar to ba ya umar ba ne ya bina ali la ya gurran da ka haƙula imin nafsika fa fi laka a can ibar وفي خذلانهم إياهم كفاية ولم يزل به حتى شخص إلى القادسية فتبعه جماعة يقولون لا ارجع فأنت المهدي شنو محل الشاهد ارجع فأنت المهدي وداود يقول له لا تفعل فبايعه منهم منهم خمسة عشر ألفا على كتاب الله وسنة رسوله وجهاد الظالمين ونصر المظلومين وإيطاء المحرومين ونصره أهل البيت وقام مقتفيا مدة والناس ينتابونه من الأمصار ثم أذن الناس ثم أذن الناس بالخروج فتقاعد عنه جماعة ممن بايعه wannan maganar da shi shan muhammad bin da ya ciro kenan a inda ya ciro ta ya danganta ta zuwa ga dawud bin ali bin abdullahi bin abbas wanda ake kiran shi amiru makka dawud dan aliyu ne shi kuma aliyu dan abdullahi ne abdullahi dan abbas ai an sa abdullahi dan abbas ko to shi Dawudi shi aka naɗa a lokacin ya zama gwamna a makka to shi ne yake cewa kala lahu ya ce da shi zai duke tun da shi muke magana ko ya ce da shi ya yabna ali kun gane gyara ya kai dan aliyu wato yabna aliyu kuna ganewa bin al-hussein bin ali ibn abi talib yake ya kai yabna ali la ya goron naka hakula wancan mutane na iraki karfa su ruɗe ka la ya goron naka hakula imin nafsika kar ka yadda waɗancan mutane su ruɗe ka fafi ahali bai cika laka a iba abin da ya faru ga ahalin gidanka yadda suka yi ma aliyu yadda suka yi ma hussein to kai ma ya kamata ka ɗau abin ibra ka dau abin tsokaci magana cewa za su yi maka cappa za su yi maka mubaya'a ka zo ka ja da gwamnati wannan ba daidai bane kuna fahimta da kyau ya kuna ga shi matsayin shi in dai maganar gidan bai ahalul baiti ne shi ma wannan dawudu ɗin dan ahalul baiti ne domin shine ne ɗan aliyu ɗan abdullahi ɗan abba kuma gidan abbas yana gidan da ake lissafawa gidan ahalin baiti haka ne ko ba haka ba ke mai nasiha lokacin da mutanen iraki suke nema su rute shi kamar da suka rute hussein suka je suka kashe shi haka ne karka yadda da maganar su wa fi khuzlanihim iyahum kifaya wato kaskantarwa da tafarwa da suka yi ma magabatanka an ya isa haka nan bai kamata a sake maimaita ba kifaya ya isa kuna ganewa walam ya bihi hatta shafasa ilal kadisiya bai gushe ba Ine ta masa wannan nasiha har sai da shi zai da ya fuskanta ya tafi kadisiya kadisiya tana cin iraki inda suke kenan ba yau daren shi bai saurare ba fata bi ahu jama'atun sai wasu jama'a suka bi shi suka mara masa baya ya kuluna lahu suna cewa da shi irje irje fa antal mahaji ka dawo karka je inda suke kai ne mahaji to shi muhammad bello saboda wannan kalma ya kawo yake cewa mabiyansa suna kiran shi shi ma almahaji shi kuma na so lissafa mana waɗanda aka yi masu da'awar mahadiyanci ko kuma aka raɗa masa sunan almahadi to daga ciki akwai shi wannan zaidu bin ali Binin al-Hussein bin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in to shine kana suka bi shi suka ce ka dawo karkaje mutanen Iraki ga fa yadda suke magabatan ka kai ma ku ba ne ka zarci bai wadar suke yi ka dawo to suke gaya masa kai fa kai ne mahadi yace wa Dawud ya kulu lahu la tafal wancan da Dawud wanda yake jika ne zaka ce gawa kenan ga abdullahi dan abbas ya ce mai karfa ka aikata abin da kake so ka yi karfa ka tafi iraki nan tarkaje don ga abin da suke magabatan ka fa baya a muminhum hamsata ashara alfan ala kitabillahi da ya tafi can irakin wajen mutum dubu goma sha biyar suke masa mubaya'a farko sun masa mubaya'a kamar gaske a bisa littafin Allah da sunna ta manzo sallam wa jihadin zalimina da kuma yaƙa azzalimai wanda duk suka saba mai sunansa azzalimai to za a zo a yake shi kuma sun mai mubaya a haka kama gaske wa nasirin zalimina kuma da wai za su taimaka wajen za a yaƙi azzalimai wa yi mahrumina kuma za su taimaka mai yadda za a ba wanda aka haramta musu haƙƙi a ba su haƙƙinsu wani nasirhi ahalil baiti kuma za su taimaka mai wajen yadda za a taimaki ahalil baiti wa kama muhtafiyal muddatan ya zauna a can tsawon wani lokaci wannan su yantabuna min al amsa mutane daban-daban daga garuruwa daban-daban suna ta zuwa suna da fa'in da yake summa adina an-nas bil khuruj da yaga jama'a sun taru sun yawa sun karfi gani yake kamar zai iya tankara gwamnatin wannan lokacin kuna fahimta da kyau saboda haka daga nan sai ya yi wa mutane izini to fa a fita a fita yanzu tun da kun yarda kuma mu baya a za ku mara baya za a je a kau da gwamnati mai ci to shi kenan ga wajen soja dubu goma sha biyar gaban shi ga wasu sun zo sun karu sai ya izini da cewa a fita a fita fagen daga kenan to yana izini fata ƙa'ada alku jama'atun man baya ta ƙa'ada ko sai wasu daga cikin waɗanda suka mai bayanan suka zauna suka ci fita wanga harka ce yaudara da munafunci ko suka ƙi fita suka ƙi bin wannan magana shi muhammad bello ya dakato ta ya ciro don ya gaya mana wato yadda dai shi dai abin da yake so nuna mana zai ma an masa da'awar mahadiyanci daidai inda maganar ta fito lokacin da yake ta kokari ya je ya ja da gwamnati mai ci a lokacin shi ma ya masa mubaya a kuma da suka yaudare su ne mutanen iraq yan uwansa sun ce kai ya ya ba daidai ba ne amma ina suka yaudare shi kuma da aka je din abin da ya faru kenan mafi yawan su suka ki fita bari mu ji magana ta gaba mai zai faru a can kasa ba wani hamish da muka tsallake ya ko to ne to na farko dawud ko dawud bin ali bin abdullahi bin abbasin بن عبد المطلب الهاشمي أبو سليمان أمير مكة وغيرها wannan an tarjama shi ce a takaice dawudin nan shi dan aliyu dan abdullahi bin abbas dan al alhashimi abu sulaiman haka ake masa alkunya ana kiransa amiru makkata shine gwamna a garin makka a zamanin gwamnatinsa wa ghayriha maqbulun min as wurin malaman hadisi ana ce masa maqbul dan ce maqbul wata daraja ce ba za ta zama kamar a ce sika ba kun gane da kyau minas sajisa yana cikin tabaka ta shida in ka je wurin tabaka na malaman hadisi mata sanata salatin wa salatin ya rasu shekara ta talatin da uku wa huwa ibnu sanataini wa khamsina yana ɗan shekara hamsin da biyu ka koma ta tahzib shafi na ɗari da talatin da tara za ka ga ƙarin bayani wato dai wannan ana ɗan kawowa ba rubutu muke nan tarihi ba da tarjama ta magabata ana an bayani kaɗan don ka san waye wannan ka san matsayinsa ka san shekarun da ya rasu don ka san a nan za ka gane ya shiga cikin waɗannan karnoni muhimmai ko ko ɗan zamani ne irin namu domin wanda za a ci ya rasu shekara ba ke ma hamsin ba ka san shekarun yana can sama kenan kuna fahimta da kyau وسيم sai يتي وقال الإمام ابن أخيه جعفر بن محمد بن علي فواعد من وافقه على الخروج فخرج فوافاه مئة رجل وعشرون رجلا فقال أين القوم قالوا في المسجد محصورون وجاء الثقفي الحجاج بجموعه فحزم زيدا وأصابه سهم في جبهته فجاء به أصحابه إلى نهر فأسكروه ودفنوه وأجروا عليه الماء ثم إن بعض من حضر ذلك دل الحجاج عليه فبشره ثم بعث برأسه وصلب جثتهم وذلك سنة إحدى وعشرين ومئة على ما قاله الواكري to wani magana ya sake ɗauko mana shi muhammad bello wanda maganganu ne na abin da ya faru na magabata in ba a tarihi irin ba a karanta su rashin karanta su ya fi amfani tamasin da ya rubuta ko mana so mu bi littafin shi mu karanta akwai wurare da suke da daɗin karantawa wuraren da ba su da daɗin karanta da za mu karanta littafin duka sai mun karanta shi ko da kyau abin da ya faru na wannan magabatan shi mai nisa da ce mu kame bakin mu akan shi kawai shi ya fi don bai kamata a cika maka kwakwalwa da tarihin rigingimu da ya faru na musulmi da wasu rigingimu da can ya faru zamaninsu bai kamata a cika maka ka da su ba ko fahimta da kyau a rika gaya maka alherin su da shi ya fi maimakon abin da ya shiga tsakaninsu na fitintunu to shi na so dai ya daɗa gaya mana waye sai da kuma ya faru sai ce wa ƙalar imam ibn ahihi wato imam ɗan uwan wato ɗan ɗan uwansa wa nan. jafar kina waye ɗan uwansa wato ɗan uwansa shi ne wa muhammad bin ali shi ba sunan shi wa zaidu bin ali binul hussein bin ali na abi talib ko kaga muhammad wanda yake mai lakabi da wa a wurin shi'a muhammadul bakir dai in kuma an ce ja'far as-sadiq kenan to dan dan uwansa shine ja'far as-sadiq sai yake gaya masa shi ma kamar yadda wancan dawo jika ga abdullahi dan abbas ya masa nasiha to shi ma haka dan dan uwansa ya sake masa ya gaya mai abin da ya gaya mai kuna fahimta da kyau wato ya ce fawa'ada man wafaqahu kurushi Ya yi alƙawarin waɗanda suka wafaka masa cewa to fa za a fita sai ya wafaka masu maimakon jama'a ne za mu fita ko sun ce a sun ce i e. to sai ya kwa wafaka wanda suka ce eh a fita kamar yana jin kila su ne suka fi yawa su ne za su bi zai sami magoya baya saboda haka sai ya wafa masu ala da kuruji cewa za a fita fa kharaja sai ku yi fita fa wafa ku mi rajulin wa na rajula sai zama wanda suka cika mai alkawari a wajen fita suka mara masa baya mutum ɗari biyu da ashirin cikin nawa dubu sha biyar wanda suka wafaka suka be shi mutum dubu sha nawa kenan ɗari biyu kai mutum ɗari biyu ba su kai ma dubu ɗaya ba mutum ɗari biyu da ashirin su suka wafaka mai daga ran an sami matsala ko ba to shi ko mai mulki don can da har yau har gobe ne za ka taɓa masa mulki ko ciki ɗaya kuka fito don ba sa zai raba ka da duniya ne inda za ka taɓa mai mulki ka ce ba shi ba zai kauce abin da mutane ba su wancan yayin yasa ba a san magana siyasa ba a ita siyasa ku jale ta kawai mulki bala'i ne tun farko har yanzu idan zai zama annabi ya wa faki yana wa faki kafin a ce a je a yi magana binne shi dandana an tsarawa sun tafi samitin suna so a nada shugaba ya zama ba an tsari mutumin madina shafiyan abubakar ya ji magana suka bi su da su umar sannan fa suka ji Allah ya haɗa kan sahabai tun sannan a sami saɓani ba aka tabbatar da shugabanci ga abubakar to idan wannan zaɓaɓɓun mutane da suke tare da manzo an sami wannan yan uwa yau wani ne zai fito da mulki da siyasa ba za ka ta jin rigingimu ba ya kamata mu karanta tarihi mutane ba su gane yanzu da an zo ka jana cewa ga kwankwasiya ga dujiya wacece ko buhariya wani ɗek harkar ce ta mulki kai dai ke ta kanta kawai ka kyala harkar mulki mai mulki wanda suke ciki ɗaya ma sai raba shi da duniya kan mulki yasa in ana hayaniyar kamata ya ka zaba cin kai shiru in ba shiga za ka yi ba kuma za ka shiga to yanzu ku dubi kafafen yada labarai in ana jin su kana jin su wasu wasu a nan ne musamman kan wasu sojojin baka ka ji mutum ya hayayyaki yana surutu yana faɗin maganganu kan mutum gobe kuma sai ka ji shi kuma ya dawo ya canza magana duk magana ce ta mulki da kuma yadda abin ya zama alaƙa da wani abu na masalih na duniya to kaga a lokacin suna ta masa nasiha karfa ya ci wannan mutanen yaudara shi suke dan Allah yaudara nan ta bayyana ko ba ta bayyana ba har yanzu harkar siyasa ta yanzu da yaudara ko ba za ka ga wanda tare ana tare ba za ka taba tsammanin za a ɓata ba Kwasan sai ka ji su wata ran wannan yana wannan yana duk taron da ake ta yaudara ce ba ta gaske ba ce to shi yasa abin yana da wahala yan uwa sai zama mutum ɗari biyu da ashirin kaɗai suka bisa Faƙada sai shi wannan ɗan ɗan uwansa sai ce masa ainihin ƙaun to ina mutanen ina mutanen nan wajen dubu goma sha biyar da suka ce za su mara maka ba faƙado sai suka ce filmar su jidi mahasuru ai suna ta a masallaci an tsare su ba wai da gangan suka kiliyo shi ba wai wai suna a masallaci ne masurun to tun da shi wanda za a ja da shi din da gwamnatinsu a kau da ita wani ya zama faja a sakafi alhajjaj hajjaj bin Yusufu sakafi sai ya zo bijin mu'izi ya zo da tashi rindina inda shi dama za a kawar ko Gwamnatinsu za a kawar wasu sahau Sau da aka zo da tashi tawagar da rindinar fa hazama zaidan a daidai wannan lokaci fa hazama zaidan ya rusa wato ainihin zaidu kenan binwa ya tsoron shi zaidu binu ali ko binu hussein sai ya rusa shi ya rusa shi tunda shi bai sami wasu gwamnati hannunsa take shi ko dama zai tawaye ne a kawo da gwamnati to sai kana da ƙarfin gaske za ka yi fada da gwamnati kawo da ita to balle ma wanda suka ce za su mara mai dabba mara yaudara ne ba kai suka fara yaudara ba saboda haka sai wannan matsala ta samu wa ku sahamun fi jabhatihi cikin wannan gumurzu da ake kibiya da aka harba ta je ko ta sami goshinsa jabha ta sami goshinsa kun ga shi yasa nace tarihin bai da daɗin karanta fa a bihi ashabuhu ila naharin sahabu sai mutanansa suka zo da shi wato zuwa wani kogi fa askaruhu suka sa shi wasu ya sha wani abu na maye abinda zai da kusan masa da hankali wada fanuhu da nan suka kashe shi kuma suka binne shi to kaga labarin bai da daɗin ji wa ajarru alaihi ma suka sa ruwa ya fita kan shi summa inna ba'da man hadara zalika wasu daga cikin wanda suka halarci wurin dallal hajjaju alaihi suka nuna ma hajjaj ga shi can shugaban tawa ga gawar shi can ya yasa aka tono shi inda aka binne shi summa ba'atha bi ra'atihi yasa aka datsa kansa ya aika da kanshi wa salaba ya yasa aka tsira kuma sauran gawar gangar jikin shi وذلك سنة 21 ومئة على ما قاله الواكدي shi mamul wakili ya ce wannan ya faru da shekara ta ɗari da ashirin da ɗaya da hijira saboda haka lokacin rigingimu kuma sun shiga cikin musulunci kenan abu ya fara tafiya wacce karin na farko an shiga na biyu wanda kun san fitina tun daga kan kashe Usman fitina ta fara tun daga kashe usmanu sannan ali ya hau kan wannan fitina ɗin haka aka ta faman kullum fitincinin ba a so a karanta su in ba wani dalili ba irin wannan an gane da kyau to shi muhammad bello dai abin da yake so nuna mana a nan shi wannan zai wanda muke magana wanda shi shi a wasu su suka ce shi ma almahadi ne to ga yadda ta faru a kan shi kuma ga irin abin da ta faru hajjaju a can kafin hajjajin ko waye ja'afar din nan can wato ibn akhihi ja'far ko dan dan uwansa ja'far nan ba ta daya ja'far bin muhammad bin ali bin al-husayn bin ali bin abi talib al-hashimi abu abdullahi shi ce ma ko wannan lakabin sa ana ce mai abu abdullahi ja'far as yace shine ana masa wannan lakabin al-ma'ruf bis-sadiqi saduqun Imam. a wurin malaman hadisi aka cike mai tarjama saduqun faqihun imamun min as-sadisa na cikin tabaka ta shida ma ta sanat 840 wa 200 yayi wafati shekara ta takwas da hijira shi ma ka duba a takari wato shafi na takwas to sai na biyu shine hajjaj wai hajjaj ba tarjama shi zamu mai fadi ba hajjaj bin yusuf bin umar بن محمد بن الحكم بن أبي أقيل الثقفي أمير العراقي وأمير العراقيين أمير العراقيين وخراسان للشعب شيني قمنا da aka naɗa a iraki mutanen iraki da khurasan lokacin da hisham wato yake shugaba a lokacin a matsayin shugaba na musulmi to shi ya naɗa shi ya zama shi ne can iraki to tarihin yana da wahalar karantawa hajjaz wani ne da aka yi wanda ya yi barna mai yawan gaske babu da ya jin kana karanta tarihi shi ya kashe sahabbai ya kashe tabi'ai ya kashe haka dai abubuwa barna mai yawa ya je iraki iraki wani wuri ne kace da kwatance a lokacin ta fitina mutanen iraki wasu mutane ne wani lokacin ka ga Allah ya yakan a wani akan wasu saboda yadda fiti wuri ne da suke tun da bifitin tunu kusan daga can suke ta tasowa mutane gara tun wannan lokacin kusan har yanzu Allah ya tsare mu to shi aka sa gwamna a lokacin summa amara hul walid bin yazid bayan hisham ya tafi walid ya zama shugaba na gaba ɗaya da shugabanci da shi ya ci gaba da riƙewa wuri da sanata 45 an haife shi ne hijira tana da shekara 45 qala al-hakim abu ahmad laysa li ahadin wato an yarwa anhum ba ko laysa li ahadin an yarwa anhum ba bai dace ba wato laysa li ahadin ba abu ne da ya cancanta ba a yau ruwaya daga shi hajjar amma ba ka labarin don abin bai da daɗin shi haka shi wato alhakim ya faɗi yana ganin magana hajjaj magana ce da ba su da wani daɗin ba da bayaninta ya rasu ya ci wafaki shekara ta in jiriya shekara hijira tana da a lokacin ko hijira a yana ɗan shekara abuwan ɗan shekara haka ne a tufiyar sanar da in hijira suke nufi ko shekare shi ne shekarunsa ko yana ɗan shekara tun da haigar sa da aka haife shi ko tasa'in da biyar wannan shine ne hajjar a takaice kana son tarihi ne ka koma ka duba mu dai nan da larura ce ma ta sa ka karanta ne ban cika sha'awar karanta tarihin wannan rigingimu da suka gabata ba saboda ba abin da za ka kali da su ai za ka ji abubuwa ne kawai wanda suke ya faru da kadara ce zaka ce zuka mashi an mai wa'azi an mai da siya yan uwansu duk sun ce kai ya ce ya kaga sai ka ce kadara ka riga fata haka nan ka je ka karanta Hussein shi ma haka tarihin kar ya ji ba irin siya da ba mashi ba amma ya ji abin da ya faru ya faru to irin waɗannan abubuwa sai ka ga haka Allah ya kaddara abubuwan su faru saboda haka ya faru sai kai addu'a wanda suka yi ijtihadi suka dace cin abin da suka yi to ka san suna da lada biyu wanda suka yi istihaji suka kuskure cin abin da ya faru tsakanin su suna da lada daya abin da suke na kuskure Allah ya ce masu to ka ji dai abin da ya faru yadda aka yi masa wanda babu yaki a ce an kashe mutum an je an ja gawar shi to kuma tun mutum an ba shi wani abu na maye ya sha da sannan kuma an binne shi da haka an tone shi bayan tone shin an datsa kan shi an tsira kan an tafi da shi sannan shi kuma gawa an daɗa tsire ta ga maganar gabanin abin da aka faɗi wanda ita ta gaban abin da yake cewa ƙalar zubai bir bakka sanata sanatai ne wa shirina wa mi'a wa samarra masluban hatta fi sha. wani malamin tarihi mai suna zubair bin bakka ya ce ai shekara ta ɗari ne da ashirin da biyu ba ɗari da ashirin da ɗaya ba wannan ta wannan saɓani wurin malaman tarihi ai ana samun shi ko wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza a sami saɓani na shekara ɗaya ko su watanni to dai shi abin da ya faɗi kenan wasu tamarra musuluban ya ci gaba yana nan a tsire shiwa zai da kenan hatta mata hisham har sai da hisham ya rasu eh wa amal walidu fadafanahu sai walidu bayan ya mutu shi yasa aka je kuma aka cire shi aka je aka binne shi wannan duka tarihi ne na jiya muku da sai dai ka ji shi ba shi da daɗin ji rere nan ne za ka ga masu ɓanna suke ɗauka suke samun dama su sassaƙa abubuwa kuma na ƙarya su ƙara ma miya gishiri ya zama kuma wannan shine karatu shine darasi da za a ta gaya ma jama'a a ta taya masu da hankali abin da ya faru tsakanin sahabbai da tabi'ai da waye wanda za ka ga ba shi ya kamata zama shi za a karanta maka ba mai suka ma musulunci na hidima mai suka na ɗaukaka addinin musulunci shi ya kamata kawai ya shiga cikin kwakwalwarka kar ma ta jerin wannan labaran an gane da kyau to amma tun da an riga an rubuta a wuraren da aka rubuta to sai mu karanta abin da ya saukaka abin da kuma muka san kila ma ƙari ne an ƙara ma miya gishiri sai mu kyale shi wakila shi muhammad bello ya ce har wa yau eh, an ci bal ka taba ila yusuf ibn umar za a ta ka hadha kitab fa'abir ila mahjali ahli al-iraq fahribhu thumma antibhu fil yam natfan fa'anzilhu wa harribhu thumma dharrahu fil yam wato wata fa'in shi muhammad bello yake ta dai kawo nan tarihi wanda kusan magana da ake so mu mu sani kawai magana almahadi ko banda littafi ne da ake bi a karanta abin da ya rubuta yana magana da ba za mu karanta ta ba ma balle a jita to sai ce an ce kaga shi ma cirowa yayi magana ce ciro haka take ta tabbata ba ta tabbata ba ya je kawo ta littafin sa yace a ai abin da aka yi wato ya rubuta ne zuwa ga shi Yusuf ibn Umar a saka fidin kenan za a taka hadar kita in wannan littafi rubutu ya zo maka manna wanda sai ka kenan to fa'adan ila mahajali ahlil iraq ka tafi zuwa wato ainihin a mahajali ahlil iraq fa harib wannan mutumin da da ya je iraq kenan mai alama nan da aka san shi aka tsire shi aka waye to ka je ka ɗauke shi ka ƙone shi bayan ka kone shi ya zama toka ake cewa ko gawayi suma an sihu filiyan ne nasfan sannan ka je ka barbatar da shi cikin teku barbatarwa gawan ma barin ta hakan ma bai ba da san ba a tsira take ba ta zo tsirewa ma ba ce ba a je a sauke ta a ƙone bayan ƙone a tattara tokar a je a bar da ta cikin teku shi ne ce fa'an zilhu wa hariku ka sauke gawar sannan kuma ka ƙone shi sun zirhu filiyar sannan ka barbaɗa da shi cikin teku to haka irin wannan labarin ai ba wani abu da za ka kare da shi ko ba wani abu da zai kara maka na imani ko ya kara maka tsoron Allah sai dai ya sa maka jin wani abu da ya faru tsakanin magabata can wanda kai yanzu ta kanka kake ba me ya faru ba tsakanin su na abubuwa da ya shafi shugabanci da abubuwa da suka yi can na kurakurai wanda fatan ma Allah ya gafarta masu kuma magana ta inganta haka ce kaga suna bukatar ta hakiki ko wasu maganganun an rubuta su ne an ɗauko su an faɗe su shi yasa yanzu su 'yan shi'a suke ɗauko irin wannan su ce ai gashi ne malami ne na tarihi wanda hada suna sun yarda da shi ko sai ce ya faɗi cikin littafin sa gashi sai daga littafin ya faɗi kaza ga yadda aka yi ma wani cikin shi cikin a'imman mu an mai kaza an mai kaza ce ta faɗi sai ce ibn abdulbar shi ma malamin tarihi ne na ahli ya ce shi ma ya faɗi to yanzu kamar nan madauki wannan misali wannan magana da Usman eh, shehu muhammad bello ya kawo ya an ce shin dan allah zake mai hukuncin shi ya da wannan magana ne kuma ya faɗe ta ne a matsayin shi ma ya faɗi yana jin daɗi to kaga rashin adalcin da su yan a musamman na yanzu wanda suke suna so su ja jahilai su halaka su wata tashar ta su alwisa haka suke ɗauko wasu cikin mutanen su marasa mutunci sai su zo suna ɗauko wannan maganganun su ce ai cikin littafin su ahalis sunna kamar cikin shi wato cikin littafi na shi ibn abdulbar na tarihi ko na wakili ko na sa'ad waye waye duk ta lissafowa sun ce kaza kaga ya sun da sun ce kenan sun yarda ami to sai ka ɗau wannan a matsayin misali ɗan uwa yanzu nan shi muhammad bello duk hakaituwa an ce an ce amma an can nan shi ya yi da abin ne yana faɗi mu yanzu muka karanta ya damu kai an faɗi hakan ta tabbata ba su tabbata ba ba mu sani ba abin da ya kamata ma ga magabata irin wannan labarin karma a karanta shi kwata-kwata yanzu nan kawai saboda dai an biyo wannan littafin ne mun faɗi abubuwan da ya rubuta na alkhairi kuma irin waɗannan su ma ya riga rubuta sai mu bi amma mu fahimce su shi kanshi ne rubuta ba da da su bane an gane da kyau wayarwa an da jarir bin hazim ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam fil manami mustanidan ila jiz'in ila jiz'i zaidin hadha alladhi suliba alai wa huwa yaqulu lin nas hakaza taqaluna bi waladi wa ya rawaitu yurwa an jarir an yi wata ruwaya kaga daga ji ya zama mamnu lil majhul kenan an yi ruwaya waye kaga magana ce wacce take kile kai aka jingina ta don maganganu ne wanda suke bai kamata mai da su yace an yi ruwaya an jingina ta zuwa ga jarir bin hazan cewa ra annabi ya sanar ya ga annabi filma na ne a mafarki ya ga annabi shiwa jarir bin hazan da ya gan shi mustanidan ila jizri zaidin annabi ya jingina da wannan kuciccire da aka je aka tsira zaidi annabi ya jingina da shi da ya jingina sai ke cewa haza alladhi suliba alai wannan ne iccen kucicciren da aka tsire shi akai wa huwa yaqulu lin-nas wai annabi yana ce ma mutane haka za ta faru na bi waladi yanzu ka kuka yi madana haka za ta faru na bi waladi yanzu ka kuka yi madana shi ja wannan mai suna jarir bin hazam shine mafarki ga annabi annabi ya jingina da wurin da aka tsira zaidu shi kuma annabi na cewa yanzu haka kuka yi maɗana to kaga wannan da mafarkin nashi da ma magana duka maganganu ne wanda suke kadara ma mafarkin shi mafarkin shi gaskiya ne ɗaya mafarkin annaba mun karanta a nan shine mafarkin da ya ci gaskiya to ya ga annabi shin gaske ne ko ko a maganan ma kirkiran ta aka yi to dai irin wannan banda shi shi Muhammad Bello ya hakaito ya kawo mana ko ba za mu karanta shi ba mun ta amma shi da kanshi ya kawo sigan magana a matsayin magana ce da bata inganta ba kun gane da kyau to ai shi jarir bin hazan wanda aka tsaye mafarki yace shine jarir bin hazan bin zaid bin abdullahi al-azdi abu nadir al-basri mutumin basara cin cikin iraki kenan sikatun na fi hadisihi al da ba'd wato yana cikin wanda ake ce masa sika amintattu wurin malaman hadisi sai dai hadisin sa da ya rawaito daga qatada bin da'ama kenan ana ce wannan hadisin da'ifi ne saboda watakila bai ga bai zauna da qatada din ba akwai dai wasu dabilai na hadisi na malaman hadisi da inda ruwa shi da yau daga katada ne to ruwaya ce da iba walahu awhamu idza haddasa min hizbihi yana da wahami da yawa inda ya ba da labarin hadisi daga haddasa haddasa da ya haddace hadisan da ya haddace inda hadda zai ba da hadisai to a wurin malaman hadisi akwai awham da yawa wurin shi wa huwa min as-sadisa shi ma yana cikin tabaka ta shida ta malaman hadisi ma ta sanata 70 wa 100 ba'da maktalata ya rasu wato shekara ta 170 bayan ya sami ikhtilafi an san ikhtilafi ko malamai sukan sami ikhtilafi ba ma malamai ba wani haka yi shekaru suka yi mai yawa sai ka ga iya rikici ya manta abin da ya haddace ko kuma an a ya manta abubuwa bai gane kuma in ma yana magana za ki yi magana wata na warware to shi ma wannan malami kafin rasuwarsa ya sami irin wannan matsala ɗin lakin lam yuhaddith fi hali ihtilatihi sai dai bai rika karantar da hadisi ba lokacin da ya sami wannan matsala ya ma da karantar da hadisai balle a ce an karɓi hadisinsa tare da wata matsala ta daban warawa gairu wahidun annahum salabuhu mujarradan har wa yau dai shi shan Muhammad Bello Allah ya masa rahama bai gaji da ka mana maganganun da aka rawaito aka jingina zuwa ga zaidu ba da abin da aka yi masa ya ce an yi ruwaya ba mutum ɗaya ba cewa sun tsire shi ne mujallar da yana rara ko ma a sa mai ɗan tufafi a rufe ba a sa ba diddi don a nuna cewa irin rashin mutunci da aka yi mashi a wannan iraki da suka gaice shi maimakon su taimaka mashi irin cin mutuncin da aka yi masa فنسجته العنكبوت على عورته ko min yau wato min yau mihi tun daga ranar da suka mashi tsirara ɗin sai gizo-gizo shine an kabut sai ya zo ya yi saƙa wato wurin al'aurarsa ya rufe ta wanda ba wanda zai ga al'aurarsa tun daga ranar abin ya faru har ma lokacin da kuma aka zo binne shi in ka ɗauki ruwa binnewa ko kuma ka ce ranar da aka kone gawar tashi kaga magana biyu ce ko in ra'an ce lokacin walid ya tsaya an binne shi in kuma sun ce an kone shi to dai dai waɗannan maganganu da muka ci shi muhammad bello ya kawo su ne in ka ce me sanadin su kana da aiki ina sanadin magana tana da tushe da asali ingantacciya ce aiki ne jajawar ba fahimta da kyau sannan ma tana da sanadi karanta ta bai da wani fa'ida domin ba bukatan mu a cika mana mu da abubuwan da ya faru tsakanin magabata ba mu abinda muke so mu ji alherin da abubuwan da suke musulunci wancan kuma ba da ya faru tsakankanin su na rashin fahimta fatan mu Allah ya gafarta musu wani abu ne da ainihin ya zama cikin al'ummar manzo haka zai ta tafiya har tashin kiyama in za a zo kan magana shugabanci to fa babu sauran zaman lafiya kuma kuna ga abin da yake ta faruwa ko bai faruwa duk duniyar gaba ɗaya ko ina haka yake faruwa da nan da can da can duk muna gani ko ba haka bane ko ko kana musu hmm? <laughs> a daina manta tarihi da Allah abubuwa da suke ta faruwa muna gani ne sarauta ce mulki ne muna ga yadda ake naɗa shi da ba da tashin hankali wani sai an je an tsare shi tsawon kwanaki tukun an sami tsaro an kyawar haka zai taba in ba haka ba kashe shi zai kuma an ka bincika ne su kashe shin suwaye na kusa da shi ne sai an hada kai da su shi yasa Allah ya mana Allah ya mana tsari da wannan fitincinu zukuru bisa udiya Saudiya abin da ke faruwa sarauta ce wannan ya sauka wannan ya hau wannan ƴaƴan Abdul Aziz ba su kare ba kuma an ce sarauta ce ta gano ko to me yasa dan wani a cikin yanzu kuma yake nema ya hau ba sai a tafi kan tsarin ba to haka sarauta ji haka kuma kuka da ta ku sarauta ta cikin gida nan haka aka yi haka za ku gani ko ba ka dawo su gaba sarauta da ake na kenan to haka kuma ta jefa ƙwara da yanzu ake ta yi duk ga tanan shi yasa abinda muke fatan kullum duk abinda zai zama na alkhairi ga kuma mu Allah ya kama shi abinda zai zama kuma fitina da shari'a Allah ka tsare mana shi kullum mu rika ta tsantsan don shugabanci don magana ta siyasa murka tsatsan da bakuran ka rika kafa kafa in ba ka sai ka auka cikin abin sai ka shiga kai nisa in ba sa'a ba shi kenan ka tafi ka ta taɓa mutunci masu mutunci ka shiga haƙƙin wasu sannan kuma kilan ba sa kafin ka dawo ka gane abin yana da wahala shi yasa kullun karatu shi ke sai ta ɗan adam karatu wanda yake bisa haske na Allah ya ce Allah ya ce shi zai saita ka shi yasa ko a gidan kuma in harka ce ta shugabanci in ba ce aka yi ba to ka kyale shi kawai sai kai zaman ka lafiya shi yasa magabata wasu suka yi nesa da wannan harkar ba don komai ba saboda su kuta da mutuncinsu da kuma addininsu da imaninsu to har yau haka abin yake tafiya wanda aka jarabta to ya kafa kafa ya kokari kai ya neman shugabanci raba shi da addinin shi ya raba shi da lahirar shi Da ne ka je wajen neman shugabanci ka taɓa mutuncin wancan kai canza-canza kai tsafe safe ka taba hankalin wani kai kokari ka haukata shi ko ka taɓa jinin shi ko ka ce za ka kawo da shi kabo saboda kawai duk wannan abubuwa ne wanda ba ka da wata hujja gobe kiyama sai an yi hisabi ko ba za a yi hisabi ba Idan kawai kana son shugabanci sai an yi ka taɓa mutuncin wani ka zagi wani ka taɓa mai jini ka taɓa mai hankali da waye duk sai an yi misali gobe kiyama ya sa mai hattara kuma ana magana siyasa ita kanta mutum ya rika sanin abin da zai faɗi Allah ya mana jagora magana ta gaba da zai kawo magana wani ne kuma da shi ma shi an suka mai da'awar mahadiyanci a cikinsu su karan kansa almahadin sun ta cewa wane ne wane ne wane ne har dai wanda suka fi karkata zuwa wanda muka karanta da ku a baya wanda ba a mahalice shi ba ba a yi shi ba wanda yana nan suna jiran bayyana shi wanda ina ga anan za mu tsaya don mun ci gaba da karanta shi to kuma za mu je mu tsaya a tsakiya ba a gaba ba a fata abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta mana kan abin da ya shafi amana da muka yi kudu ba a wannan sashen a kanta amma amana al'amari wato a baki wacce a yau kusan ta yi karanci sosai kuma ya kamata mu ta kokarin tuna ta muna kokarin kamanta ta a cikin rayuwar mu ce da kullum a cikin addininmu a cikin mu'amalarmu a cikin zamantakewarmu amana tsakaninmu da mahalicci mun dauko amana dukkan mu a duniyar nan za mu bauta ma Allah shi kadai wani amana ce da muka dauko alƙawari ne ba wanda za mu bauta ma sai Allah ba za mu haɗa shi da kowa wajen wannan bauta to sai mu rika tuna wannan amana mu kokari mu cika ta amana da aka bijiro da ita ga sammai da kasai da duwatsu suka ce ba za su iya ba ya'yan adam su suka ce sun ji sun gani su za su iya to tunda mun ɗauka sai mai kokari mu kiyaye mun ji cewa amanan nan billahi dan abbas ya ce ita ce fara'i abubuwan da duk Allah ya farlanta mana ya farlanta mana mu yi sallah to sallah ta zama amana sai mu ja mu yi ta mu yi zakka mu yi hajji mu yi kaza duk abin da ka sani na an ce kai a matsayin wajibi to sunan shi amana wajibi ka ba ita waɗannan amanoni sai mu kalle su mu kalli rayuwar mu yau muna ba da wannan amana yadda take kuma gashi an faɗi falala wacce ta fi kowace ga mai ba da amana masu ba da amanan nan Allah ya ce su zai gadon mu aljanna kuma aljanna nan ta firdausi duk wani faɗi tashin da bawa ke yi fatansa Allah ya sa ya sami aljanna aljanna kuma wacce ta fi kowace ce aljannar firdausi ko haka Allah ya ce to shi kenan idan Allah ya nuna cewa zai gada da aljannar daga wanda suke akan amanoninsu masu cikawa ne to sai mu dawo kullum mu rika biyu muna duba shin amana nan ya tafi ya mutu tsakanin mu da ita amana wacce ta fi kowace ta ce wannan tsakanin mu da mahalicci to yanzu galibi za ka yi ta ana magana haƙƙi haƙƙi kula da haƙƙin masu haƙƙi amma ba a kula da haƙƙi na ubangiji amana ta Allah da muka ɗauko cewa za mu bauta mai shi kaɗai shi kuma ya ɗau alƙawar wanda zai bauta mai bai hada shi da kuwa ba zai ba zai sa shi fita ba ta shi kaga sai mu ce ana amana ba ne na manta da ita sannan sai a gangamin amanoni da suke tsakanin mu bayi kenan amana tsakanin miji da mata amana tsakanin ɗa da uba amana tsakanin makwabci da makwabci amana tsakanin ɗan kasuwa da ɗan kasuwa duk amanoni ne waɗannan kula da su mu kiyaye su ta amana ta ga kaza ka aji ga amana kai ne shugaban kaza amana na dukiyar kaza kai ne mai daman ka ce a yi ko a bari a karta su dufa amanoni ne kuma sai an tambaye mu sai an tambaye mu ba wanda kafa shi za ta gushe gobe kiyama sai an tambaye shi waɗannan abubuwa da a sararin duniyar nan ashe shekaga in muna da hankali da basira mu daina shagala da harka amanan nan mu kula da ita tsakaninmu da Allah tsakaninmu mu karan kanmu kuma rashin ta ne da ba da ita duk shi ke hargitsa rayuwa da ba ta ke in dai al'umma za su kowa zai ba da amana da ke kan shi to za su a zauna lafiya baka taɓa haƙƙin wannan ba wancan bai taɓa nan ka ba baka taɓa haƙƙin wancan ba wancan to sai ka ga an zauna ƙalau kila kotuna ma sai ka ga sun zauna da kani sai zauna daga safi har lokacin tashi shi ba wani zo gaban shi domin dama mai ke kawo masu shari'a kotu taɓa amanoni taɓa haƙoƙi da ba wani wanda zai taɓa hakkin kuwa shi ke na alƙalibai da aiki sai ya huta shi sa sabbin zamanin suka ji daɗin rayuwarsu ƙoƙarin kiyaye amanonin da ke kansu shi ya sa sai a naɗa alƙali ta zama da ya tashi ba wanda ya zo gaban shi tabin da ke ba da su shine tsoron allah da imani da kuma tuna cewa ba a wata rana ta dillaci tana nan za ta zo kuma sai ta zo sai an tarar da ita kuma sai an yi hisabin nan ba makawa kuma wannan rana wane ya mutu wancan da mutu wane har kacin kana samun wani suka mutu har ma ka daina ka kasa da wanda suka mutu a gaban ka sun yawa shi wannan da ce da alama ce kai ma za ta gangaro kanka ita mutuwa kuma za ta gangaro kaina to da zan mutu ko mun mutu za a tashe mu za a tambaye mu ina amanonin da aka ba mu kuma yanzu za mu gyara kafin mutuwar ta zo ba sai ta riga ta faru ba ka rika kaico kana ta takaici za ka gyara lokacin da ba babu magana gyara to shi yasa yan uwa da Allah mai ta yawaita ma majunan mu nasiha akan amana annabi ya ce ya kuma ni sahabi ya tambaye wa tashin kiyama mata sa'a annabi ya ce idza wiyyatil amana yau su ba a tashin kiyama ne na ce idan an so gamsa da amana shi kenan ko da amana ta yi karanci babu ita to tashin kiyama ya gabato Allah kare ce lokaci zai zo kabila babba kabila ana in ce kabila kamar ka ce bilani ba kabila wace hausawa kabila ce bane bane kabila kabila za a bincika a cikinsu ina mai amana a ciki da sai ɗaya za a samu tak sauran dubban yau ne ke damun al'ummarmu matsala amana a ba ka dukiya ku juya tare kamfani a cinye kamfani ya rushe ba taru mu biyu mai kasuwanci abin ya lalace wani ya ci wani amana a ba ka wani abu gashi na al'umma ka kula da shi kafin wani lokaci an ci amana waɗannan su ne ake ta fama da su ke sa rayuwar ta ƙi mana daɗi to fata don Allah mu dawo mu ta yawan tuna ma kanmu tun daga kanka da iyalinka da matanka da ƴaƴanka da abokan zamanka da wurin aikinka da komai mu ta yawan ta wannan wa'azi wataƙila Allah ya ya mana wa'azin ya shiga a sami canji amma halin da muka ci da yanzu magana amana ta yi karanci kuma suna bukatar mu ta juna mu wa'azi har kowa ya farka ya gani akwai kuma matsala matsalar nan kuma ba mu gyara ta ba duniyar mu za ta gurɓata ta kima na dafi balle kuma lahira dan ba wanda zai kubuta shine wanda ya je ma Allah bi kalbin salim illa man atallaha bi kalbin salim wanda ya je ma Allah da zuciya kubutacciya bai taba haƙƙin Allah ba bai taba haƙƙin bayi ba Allah ka ba mu ikon zuwa da zuciya kuma a wannan rana abin da makaranta dai, Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure Allah ya gafarta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambaya ce to mun riga mun ce ba tambaya ta ce ba ko daga ba ta wuta to karanta ne ne bambanci tsakanin takawa da maslaha maslaha da takawa to maslahar takawa kike jin tsoron Allah kenan ko ita ce takawa jin tsoron Allah ko takwallaha ku ji tsoron Allah maslaha kuma ita ce abin da za a kalla ne ne zai haifar ne maslaha hmm? abin alkhairi ne ko shari sai a duba a ga idan zai jawo shari sai a kyale shi to kyalewar shi yake zama maslaha ko da ko wani amfani da za a samu kun gane misali lokacin da annabi ya zo aka ci makka ta zama gari na musulunci wannan lokaci yadda kabar abar nan take muke ganin ta haka take an ɗan rage wani gini gefe haka wanda yake da ɗan ginin shi ɗan gajere sai annabi yake ce ma aisha laula kana qaumaki hadithu ahadin bil islam la hadamtul ka'bata wa banaytuha ala qawaid ibrahim ba dan mutanen ki sababbin musulunci ba ne da na rushe ka'aba na sake mai da ita akan asalin foundation ɗinta na annabi ibrahim da Isma'il da suka gina ta sanan da ya kalla annabi maslaha can ya rushe ka'aba to kila za su taso lokacin su ce to ya rushe ka'aba su yadda ba wata fitina ta taso to da ƙyale ta da rushe ta wajen su ana ka tare ta duk da ba iya nan ne ga wani nan ƙari wanda ba ƙari ba ne asalinta ne a mai da ita kai shi ya fi amma in mayar zai jawo matsala tunda ba wajibi ba ne alƙali ne ba shi ba kuma da ya rushe kila da ya ta ma wani shugaba in ya zo shi ma ya ce bari ya rushe kamar yadda yau ake rushe masallacin manzo fadarsa ake daɗa faɗaɗa shi ita ma masallacin na kama ake ta faɗaɗa shi a rushe a sake gini to da ita ma kila da kowane sarkin ya zo sai ce zai rushe ya sake nashi to daga nan haibarta kwarjininta da ta kuma sai zubi da na abu yawa a rushe a sake gobe za a gina keke amma kuma za ki daraja bai kima to kaga sai annabi ya bacci haka shi ya fi maslaha kai in ka je tawafi sai ka haɗu har da wannan ɗan kewaya ka kewaye ka abu kenan ba za ka shigo ta nan ka kewayo ban kai haka maka ka ta duka ba to tun da yi wannan dan ginin shi kenan ya isa wanda misali ɗaya ne mana suna nan masana da yawa da ake kazo abu ya kamata a yi amma ka duba yin zai jawo mafsada malaman fikihu a suke takadimun wato wato darkul masada muqaddamun ala jabil maslaha tun kudi matsala ita ake gabatarwa wajen jawo wani abu na matsala wato maslaha idan zan yi abu zai ba ni dubu goma amma zai haifar da hasarar dubu ɗari to ina amfani dubu goma sai ka kyale ta kawai gara ba ka same ta ba za ka same ta yanzu amma saboda samun sun zai jama'a kuma ta matsala ta dubu ɗari sai ka kyale ta kawai to ita ce maslaha ɗan uwa saboda haka tana cikin abubuwan da ake so musulmi su sani su karanta a rayuwarsu kuma su rika aiki da ita Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk